أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله ثم ما abu abdulrazak islamic kasar ce take farin cikin kamun wannan kasar wanda mala Bakar muhammad muktar yake gabatarwa a duk yammaci na ranar lahadi littafin akidatu tahawiyya na imamu tahawi insha Allah wannan shine darasi na goma daga farkon littafin zuwa yau yau kuma 28 ga watan shida shekara ta 2009 miladiya فليتفضل مشكور فليتفضل مشكور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، من عند إمام التحاوية كتوى ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين ما ليس ونؤمن bil mala'ikati muna yin imani da mala'iku wan nabiyina da annabawa wal kutubil munazzalati da kuma littattafai wayanda aka saukar daga sama alal mursalina a bisa manzoni wa nashhadu annahum kanu alal haqqil mubin kuma muna shaidawa cewa tabbas manzonin nan suna bisa gaskiya almubin mabayyaniya ko mai bayyanar da shirya wannan imani da mala'iku da imani da annabawa ko manzanni da imani da littattafai yana daga cikin arkamul iman a sita rukunin imani guda shida wanda mala'ika jibrilu alaihi salam ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kabirni an imani ba ni labari dangane da imani menene imani sai ba shi labarin wayannan abubuwa guda shida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri kai imani da Allah kai imani da mala'iku da littattafai da imani da manzanni imani da ranar lahira sannan imani da kaddara alkhairinsa da na sharrin to a nan malam ya kawo mana imani da mala'ika da annaba da littattafai a can baya mun yi imani da ubangiji subhanahu wa ta'ala ne na farko sannan muka yi magana imani da tashin alkiyama sannan imani da kaddara wayannan guda uku su ne cikoton rukunin imani din imani da mala'iku da annabawa da kuma littattafai imani da wa'annan wajibi ne kamar yadda ubangiji ta alake cewa amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wa mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa atana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi imani da Allah ya yi imani da abun da aka saukar masa dukkan muminai sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan sun yi imani da mala'iku sun yi imani da ainihin manzanni ba tare ba ɗaya daga cikin manzanni sun yi imani da su gaba ɗaya sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ce laysa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin abin da ake cewa da'a ko imani ba shi ne ka fuskanci gabar kai sallah kawai ba a'a mumini na abocin sa'a shine wanda ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi imani da mala'iku ya yi imani da littattafai ya yi imani da annabawa to da ka sai ka haɗa wa'annan rukunin imani sannan ka tabbata ainihin mumini amma wanda yake imani da ɗaya daga cikin wa'annan babu shakka wannan ba mumini bane bai zama musulmi ba kamar yadda ubangiji ta lace wa man yakfur billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida wanda yayi kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala bai imani da shi ba ya wa mala'iku ya wa littatafai da yi imani da su ba ya wa manzanni da ranar lahira wannan faqad dalla dalalan ba'ida ya bata bata mai nisa wanda kafin ya gane hanya zai sha wahala saboda haka babu imani ba tare da an yi imani da wayannan abubuwa guda shida ba abin da ake cewa imani da mala'iku abu na farko shine imani da cewa akwai mala'iku kamar yadda waɗannan ayoyin da muka karanta suka tabbatar mana kai imani cewa akwai mala'ika sannan kai imani da mala'ikun da aka ambaci sunayensu da sunayensu da ba faɗi sunayensu ba kuma ka yi imanin cewa akwai mala'iku ka yi imanin cewa akwai su da aka ambaci sunayensu kamar jibril mala'ika jibril wanda yake kawo wa annabawa wahayi wajibi ne ka yi imani da mala'ika jibril wanda bai yadda akwai mala'ika jibril ba ko yake adawa da shi wannan ba mumini ba ne kamar yadda wannan shine al'adan yahudu da wayanda ba su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba suna adawa da mala'ika jibrilu wanda lokacin da manzo ta ya bayyana sai suka tambaya suka ce wa yake kawo masa wahayi sai suka ce sai aka ce musu jibrilu ne sai suka ce jibrilu za ka na jibrilu wannan makimu ne ina ma da a ce ilu ne mai zuwa da ruwan sama domin mala'ika biyu shi ake aikawa ya halaka alƙarya in sun ƙi imani kamar alƙaryan mutanen annabi lutsu alaihi salam da suka ƙi su yi imani shi aka sa ya cicciɓe ta ya sama da ita sannan ya sako su taka taka sai suka ce wannan maƙi mu ne da ma a ce mika'ilu ne yake zuwa masa da wahayi da sai mu yi imani da shi ubangiji ta ce man kana aduwa lillahi wa mala'ikatihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwu lil kafirin duk wanda yake adawa da Allah da mala'ikun Allah da Jibrilu da Mika'ilu ubangiji ta'ala babu ruwansa da kafirai yana adawa da su kenan ma'ana ya kafurta ko da ka dole kai imani da mala'iku jumlatan sannan da tafsilan ne waɗanda aka faɗi sunayen kai imani da ainihin mala'ika Mika'ilu shine mai zuwa da ruwan sama wanda Allah wakilta da kula da saukar da ruwan sama ubangiji ta'ala ke yin ruwa amma kuma ya wakilta ni mika'ilu shine mai kula da saukan ruwa sannan ka imani da israfil wanda ainihin yake busa a cikin ƙaho idan za a yi tashin alkiyama busa ta mutuwa busa ta firgita da ta mutuwa da kuma busa ta tashi wannan dukkanin su ya tabbata sunayen su a hadisi ingantacce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin addu'an da yake yi na sallan dare Allahumma rabba jibrila وميكالا وإسرافيلا فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم قلت يا الله وبنجدين جبريل مهلتين جبريل ده ميكائيل ده إسرافيل وين ده هل سمي ده كالسيط أني مثال في أغني sannan shine masanin gaibu wanda bai san gaibu ba sannan ubangiji yace ubangiji subhanahu wataala ka shiryar da ni a duk inda aka yi saɓani ni kuma in gano inda gaskiyan take in ji annabi sallallahu alaihi wasallam in an yi saɓani wanda yace kaza wanda yace kaza ubangiji ta ka shiryar da ni in gano a ina gaskiyar take zama ina son gaskiya domin kana shiryar da wanda ka ga dama zuwa ga tafarkin ka madaidaici to anan muhallu shahid annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wayannan mala'ikun da sunayen sannan haka nan ainihin mala'ikan mutuwa shine abun nan malakul maut shi ma kai imani da akwai shi wal yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum wannan malakul maut ya zo a hadisin da bai inganta ba sunansa azra'il mala'ikan mutuwa mai daukar rai amma ba'ifi ne hadisin bai inganta ba amma dai in ka ce masa malakul mauti mala'ikan mutuwa wannan shine sunansa da ya a cikin alkur'ani sannan haka nan akwai mala'ika mai gadin wuta shine maliku bangi tare na santa cikin alkur'ani yace wa nadau ya maliku li yaqdi alaina rabbu qala innakum makithun yan wuta azaba da ta musu yawa sai suka kira suka ce ya maliku ka kira ubangiji ta'ala ya ɗauki mu mana ya kashe mu kawai mu falfalce mala'ika juju abin nan mala'ika mai gadin wuta maliku ya shiru sai bayan shekara arba'in sai ba su an kace innakum matisun za ku zauna a cikin wuta har abadan abada babu mutuwa a cikin sannan akwai rijuwan shine mai gadin ainihin aljanna kamar yadda malamai suka tabbatar da sauran mala'iku da wasu akwai sunayen su wasu babu kamar masu tambayan kabari munkar da nakiri ya tabbata hadisi ingantacce idza qudira ahadukum ja'ahu malakani afwadani azraqani Azurafani, li ahadihima munkar wa lil akhar nakir da idan mutum ya mutu aka juya aka bashi ba mala'iku guda biyu za su zo masa wanda suke bakake shuɗaye ɗayan su ce masa munkar ɗayan kuma ana ce masa nakir haka nan akwai mala'ika na dama da mala'ika na hagu masu rubuta ayyukan bawa na dama yana rubuta aikin kyakkyawan aiki na hagu kuma yana rubuta munanan ayyuka wanda na dama ana ce masa sahibu yamin na hagu kuma ana ce masa sahibu shimal kamar da umangi ta ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid raqibun mai kula da kai ba wata magana da zaka faɗa face akwai mai kula da abun da kake yi kuma yana halarta tare da kai kowanne daga cikin su raqibun ne atidun ba wai sunayen su bane kowanne yana kula da kai kuma yana tare da kai na daman da na hagu amma na dama na ce masa sahibu yamin na hagu kuma na ce masa sahibu ashima to wannan ka yi imani da wannan da kuma imani da ayyukan mala'iku mala'iku masu bautan Allah ne subhanahu wa ta'ala la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wannan shine ayyukan su gaba daya ba sa saba wa Allah subhanahu wa ta'ala cikin abin da ya umurce su da shi sannan suna bin umarninsa suna masa da'a su dama jubilu ala da'a ba su san sabon Allah ba an halitte su ne akan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a ba su yarda da zaɓi cewa wannan ya zama mai bauta wannan ba mai bauta ba sannan akwai kuma daga cikin ayyukansu ɗaiɗaiku tasbihi yusabbihuna al-laila wan nahara la yakfurun suna yin tasbihi dare da rana ba sa yankewa kuma ba sa kota wajen bautan ubangiji subhanahu wata'ala akwai sallah akwai sujjada kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce aqati sama'u فهق لها أن تعود ما فيها موضع أربع أصابع إلا فيه ملك ساجد كما تايكارا يا كما تايكارا domin a sama gaba ɗaya ba inda za ka sa yatsunka guda hudu face akwai mala'ika suna yin sujjada za ka samu mala'ika a wurin yana yin sujjada saboda haka suna yin ayyuka akwai masu ɗauka al'arshi akwai ainihin masu gadin mutum suna kula da ainihin lafiyanka kada wani abu ya cutar da shi wa inna alaikum da hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun suna gadin ka ba don mala'iku da suke gadin ka ba a duk inda kake da wasu abubuwa za su zo su halaka ka a lokacin da kai bacci ko ma kana fadake to wannan mala'iku ayyukansu daban-daban suna aiki wanda yake kwaya ɗaya wanda ya game su shine ibada da da'a wa Allah sannan kuma kowa daga cikin su yana yin ainihin aiki nasa sannan haka nan wajibi ne imani da siffofi na mala'iku wanda suka zo a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai imani da cewa ubangiji subhanahu wataala ya halitti mala'iku da haske ne ba ya halitte su da turbaya bane ko kuma ainihin da wuta a'a da haske su ya halitte su saboda haka su ubangiji ta'ala ya halitte su da haske kamar yadda zuwa hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khuliqatil mala'ikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min narin wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum an halitti mala'iku daga haske an halitti aljani daga wuta an halitti annabi adam daga abin da aka siffanta muku shine turbaya so da aka mala'ika da haske aka halitte shi shi yasa shaidan baya daga cikin mala'iku domin ubangiji ta'ala ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin an ce mala'iku su yi sujjada sai mala'iku duk suka yi sujjada sai iblis ne bai ba ne shaitan ya zama daga cikin kafirai to sai suka ce a ah, to iblis kenan yana daga cikin mala'iku a a ba daga ciki babban dalili shine mala'ika da haske aka halitta shi shi kuma jibrilu da kansa ya faɗa ya ce khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin yace abin da ya sa da zai yi wa ainihin mala'ika annabi adam sujjada ba shi shaitan saboda an halicce shi da haske abin nan da wuta ne shi kuma annabi adam an halitta shi da yuki saboda haka wannan shi yake nuna shaitan ba daga cikin ainihin mala'iku yana daga cikin ainihin shaitanu ne ma'ana aljani sannan yana daga cikin siffofin mala'iku abin nan fuka-fukai kamar da wani ta ya ce alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' wa yazidu fil khalqi ma yasha' ubangiji godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ala wanda ya halitti sammai da karsai sannan ya sanya mala'iku masu fukafukai wani fuffukensa biyu wani uku wani hudu wani ma an kara masa kamar mala'ika jibril ya tabbata hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi a surarsa ta mala'ika sau biyu yake walahu sittu mi'ati janahin yana da fuffuke guda ɗari shida kullum qasaddal ufuka. kowanne ya tokare sakanni a wata ruwa ya tokare tsakanin sama da ƙasa fuffuke guda ɗaya da haka mala'iku masu fuffuke ne shi yasa nan da nan sai ka gan a wuri nan da nan sun zo wuri sannan mala'iku babu wanda ya san adadin su sai ubangiji subhanahu wataala sojoji ne na Allah shi yasa ubangiji ta ce wa ma junu da rabbika illa babu wanda ya san rundunan ubangijinka sai shi sojojin ubangiji ta labaran da ya san yawan su sai shi ko da ka adadin yana da yawa kuma su ba haihuwa suke yi ba ba aure suke ba suna da tsuwa ne da kalman kun ubangiji ta ce kun ku kasance sun su ta kasancewa su ta karuwa Ko da ka bawan da ya san adadin su sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da ya isra'i da miraji yace an ɗago masa baitul ma'mur wani daki ne a can sama wanda yake setin ɗakin kaba yace sai ga shi a cikin baitul ma'mur kullum mala'iku dubu saba'in suna shiga ɗakin su fita wasu gobe kuma wasu ne za su shiga kuma har duniya ta tashi to da haka dubu saba'in saba'in zuwa duniya ta tashi ba a kan iyakacin su ba kai masu ɗauko wutan jahannama ranar tashi alƙiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bi jahannama yawma idhin laha sab'una alfa zimami wa ma kulli zimamin sab'una alfa malakin yajrunaha za a zo da ainihin wutan jahannama a filin tashin alkiyama in an yi tashin alkiyama tare da ita tana da ragama dubu saba'in a kowace ragama akwai mala'ika dubu saba'in suna jawo wutan jahannama wa burri zatil jahimu lilfawi za a jawo su to kaga mala'ika dubu saba'in suna rike da ragama ɗaya kuma wutan jahannama tana da ragama dubu saba'in sai ka ce dubu saba'in sau dubu saba'in su ne za su kawo ainihin wutan jahannama in kai lissafi mala'ika dubu saba'in so dubu saba'in zai baka biliyan hudu da miliyan ɗari tara a biliyan biyar miliyan ɗari ne babu wannan su za su kawo ne wutan saboda haka mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kawai ya san adadin su kamar yadda ya faɗa wa ma ya'lamu da rabbika illa shi ne kawai ya sani kuma girman su ma ubangiji ta'ala shi kaɗai ne ya san girman mala'ika ka duba mala'ika biyu shi kaɗai ya ɗaga alƙariyar nan gaba ɗayanta sai da ya sama da ita suka ji ta biyu mala'iku sannan ya sako su ta kataka saboda haka girman mala'ika shi ma ubangiji ta'ala shi ne kawai ya sani shi a masu gadin ainihin wuta yake cewa alaiha mala'ikatun غلاظ شداد لا يعصون الله ما umaru ويفعلون nan fa su ne sojojin allah. kuma idan an yi tashin alkiyama su ne za su kewaye jama'a kuma su ne za su dinga koro mutane zuwa ga ainihin wurin tashin alkiyama yanzu mutum idan bayi da gaskiya ina zai sa kansa ko sojojin duniyan nan kawai kai ba soja ba ko yan sanda a ce guda talatin sun kewaye kai na za ka shiga ballantana soja ballantana a ce mala'iku sojojin Allah masu karfi baka san adadin yawansu ba baka san iyakan girmansu ba ga ƙarfi da suke da shi amma su ne fa za su kewaye jama'a za a yi hisabi kaga akwai abun tsoro wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan aka za su zo an yi sashen kiyama ubangiji ta zai zo da mala'iku safu safu kaga sai dai mutum ya fadi da ana su ma ala'ira sai ya fadi su maka saboda haka gaskiyar ka kawai ita ne za ta fidda kai wannan zai kara maka imani da Allah subhanahu wa ta'ala da tsoron Allah imani da mala'iku yana ƙara tsoron Allah sannan yana nuna maka ubangiji tala yana kula da dan adam ka duba duk da darajar da suke da shi amma kuma su ne suke ne jajin dan adam suna kula da shi kar wani abu ya cutar da shi sannan malamai sun yi saɓani da mala'iku da mutane suwa suka fi daraja babu shakka mala'iku sun fi fasikan musulmi ballantana kafuransu wannan babu sabani a tsakanin jama'a kafure gaba daya ba za ka kwatanta su da mala'iku ba don kafure sabon Allah suke mala'iku kuma la ya asuna Allah haka nan fasikan musulmi ko kusa karkata karka kawo shi da darajar mala'ika to amma salihul bashar mutanen kirki wanda ba sa sabon Allah da su da mala'iku suwa suka fi daraja wannan shine sabanin da aka yi domin ubangiji subhanahu Ta'ala ya ce innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya wadanda suka yi imani suka yi aiki na gari su ne fiyayyen halittan Allah albariya kaga mala'iku sun shiga kaga kenan mutane na gari sun fi mala'ika to amma a wani hadisi kudusi ubangiji ta'ala ce ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairin minni yace ubangi ta lati duk inda ba na yake zato na to ina wuri idan kana kyakkyawan aiki kana zata wa Allah alkhairi to za ka samu alkhairi idan mutum ba kyakkyawan aiki to zaton da yake in haka ne ubangi ta lafi zai azabtar da shi sannan sai yace idan ya ambace ni a sirrance in ji ubangi ta lati ni ma zan ambace shi a sirrance idan ya ambace ni a cikin jama'a fi mala'in ka zo ka karanta abun nan ayoyin Allah ka fassara mutane ko ka zauna kuka yi muzakaran ilimi ka faɗi ayoyin alkur'ani da hadisan manzo Allah ka shine ma'anar zikirin ba ka je kai daira kana yi wannan yanayi yana yi ba wannan ba fahimtar malamai magabata kenan ba da haka ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da abubakar da umar da usman da aliyu da sun yi da sauran sahabbai sun yi sun nuna mana samfur irin yadda ake ambaton Allah a cikin jama'a domin ya tabbata hadisin manzala ta suna ce idza marartum bi riyadil jannati farsa'u idan kuka wuce dausayi na aljanna ku tsaya ku yi kiwo sai ma sai sahabbai suka ce manzala ta sallama menene dausayin aljanna sai yace hilahu zikir halka na zikiri malamai sai suka ce ma'anan halka na zikiri majalisul ilmi majalisi na ilimi shine kamar irin wannan majalisin namu ana karatun addini in ka zo ka tsaya ka saurara wannan kuma shine fassarar magabata kuma shine aikin magabata yake nuna amma da a zauna a cikin masallaci a yi ta zikiri a murya ɗaya ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da sahabbansa da sahabbai sun yi amma bai yi ba sahabbai ba su yi ba babu samfur na wannan fahimtar kwata-kwata sai ke nuna kaɗan wannan fahimtar kuskure ne ba daidai ba ne abin da ake nufi shine mai majalasi na ilimi idan ka ambaci Allah a cikin jama'a a majalasi na ilimi kacewa ne ka ji tsoron Allah ka ɗauko abubuwa na addini kana ta faɗa to ban yi tala ce zai ambace ka a cikin jama'a wanda sun fi wa'annan jama'an da ka ambace shi a cikin wannan suka ce shine mala'iku malamai suka fassara mala'iku ake nufi kina wannan ko yana nuna mala'iku sun fi salihul bashar ma'ana ainihin mutanen kirki na mutane to sannan akwai bayanin cewa mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa ba sa saba wa Allah suna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a su ba sa sabon Allah shi kuma duk yadda ka kasance da mutumin kirki za ka iya yin saƙon Allah to ya za a ce mutumin kirki ya fi mala'ika sai aka ce a'a ai su mala'iku ba sa saƙon Allah nan haka Allah ya halicce su ba wai a'a su ne suka yi ƙoƙari suka yaƙi shedan ya zama na ba sa saƙon Allah ba to da haka ba abun ayi ba mu zuba ne mu ma da an yi mu da jibilla ɗabi'a ta babu saƙon ba za mu yi saƙon ba to amma kai da aka yi ka da ɗabi'a guda biyu sabon Allah da yawa Allah da sai ka yaƙi ranka ka yaƙi shekan sai ya zama ba ka sabon Allah to zai zama kafin mala'ika kokari don shi ba dagewansa ba ne ba kokarinsa ba ne to wannan haka aka yi ta tattaunawa saɓani mai girma akan mala'iku da salihul bashar su wane ne suka fi wallahu alam amma abin da ibnu abul izz yake cewa baya daga cikin sharuɗin imani ko kuma aqida ta wajibi wanda dole sai ka kudurta ta sannan imanin ka yake inganta ka san cewa mala'iku su suka fi ko kuma mutanen kirki su suka fi ba daga ciki kai dai abin da aka wajen ka yi imani da mala'ikan kawai cikin nan magana ta kare ko mun gane ko ba mu gane wa nu'minu bil mala'ikat mun yi imani da mala'iku in ji ainihin imamu tsahayi wannan kuma raddi ne wa ainihin kafurai da falasifa wanda suke cewa babu mala'iku sannan wa nabiyin mun yi imani da annabawa manzanni sai su shiga saboda kowane annabi ba abin nan kowane manzo annabi ne kuma ba kowane annabi ne manzo ba saboda haka da manzannin Allah da annabawan Allah duk gaba ɗaya mun imani da su manzannin Allah wanda ubangiji ta ya aiko su da ainihin sako da risala ma'ana manzanci su ne da kaduwan Allah subhanahu wataala su ne wasiƙa tsakanin Allah da mutane su isarwa mutane aiki mun yi imani da su bambanci tsakanin annabi da manzo shine annabi wanda ubangiji a manzo wanda ubangiji ta la masa wahayi da shari'a sabuwa ya zo ya kira mutane zuwa ga wannan shari'a ko da suna da wani addini dole su bashi su dawo kan wannan addinin da annabin ya zo da shi wannan shine manzo kamar annabi ibrahim annabi musa annabi nuhu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma an ce annabi kawai ba manzo ba ne wanda Allah ya aiko shi da ainihin ya masa wahayi amma ya aiko shi da addinin annabin da yake kafinsa wani annabi ya zo ya zo da addini wani manzo ya yi kira zuwa ga addini ya bar duniya zuwa addini yana neman ya taɓarɓare sai Allah ya aiko wani annabi wanda ba manzo ba domin ya jaddada wannan addini sai a masa wahayi amma da shari'ar shi wancan annabi ko manzon da yake kafinsa wannan shine bambanci amma kowanne su Allah yana musu wahayi kowanne su kuma yana isar da da'awa amma wancan sabuwar shari'a wannan kuma shari'an annabin da yake kafin sa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ulama wa ummati ka anbiya'i bani Isra'il malamin al'ummata kaman annabawan bani Isra'il saboda annabawan bani Isra'il sun isar da sakon da annabi ko manzon da ke kafin su ya zo da shi suka jaddada na shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu annabi bayan sa saboda aka sai malamai su za su ta isar da wannan sakon yasa ya siffanta su da annaba amma bai ce ka sali ai ko ka rusuli bani isra'ila bai ce kamar manzannin bani isra'ila don malami ba da za zama annabi sai bayan da za ya zama kamar manzo ma'ana da zai zo da sabuwar shari'a ba kamar yadda annabi wanda ba manzo ba zuwa da ainihin sabuwar shari'a imani da manzanni imani da cewa ubangiji ta'ala ya aiko su da risala da manzanci tabbas gaskiya ne ko shakka ba kai kamar yadda muka karanta a ayoyin baya sannan ka yi imani da manzanni waɗanda aka faɗi sunayensu da sunayensu kamar annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam waɗannan su ne ulul azami min ar-rusul ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم wa minka wa min wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam ubangiji ta ce mun ɗauki alkawarin daga wajen annabawa su isar da sako mun ɗauka daga wajenka daga wajen annabi nuhu daga wajen annabi ibrahim daga wajen annabi musa da annabi isa alaihi salam wannan su suka fi kowanne daraja a cikin ainihin manzoni. duk annabin da aka faɗi sunansa kai imani da shi sannan farkon manzanni shine annabi nuhu alaihi salam na ƙarshen kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda ubangiji ta ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di mun maka wahayi ya rasulullah kamar da muka yi wa annabi nuhu wahayi da annaba da suka zo kafin sa haka ne zuwa hadisin shafa'a idan aka je wajen annabi adam alaihi salam bai ba da bai yi ceto ba ceto babba na tashin alkiyama sai a ce ku tafi zuwa ga annabi nuhu huwa awwalur rusul shine farkon manzo shine farkon manzanni to wannan wasu sai suke cewa to annabi adam fa alaihi salatu wassalam annabi adam ba manzo bane annabin Allah ne amma shine abul bashar shine annabi na farko amma manzo na farko shine annabi nuhu alaihi salam me yasa haka saboda annabi adam a lokacin da ya zo mutane suna kan fitira suna kan ɗabi'ar su ta addini wani abu bai zo ya canja musu ba kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassaranihi aw yumajjisanihi ko akan tafiya ta addini ake halittansa saboda haka yahudu babansa in ba yahude ne mai da shi ba yahudu in ba nasare ne mai da shi ba nasare in ba majusi ne ko wani addini ya mai da shi wancan addini saboda haka mutane suna nan akan wannan addini akan wannan fikira din ba sa ma bukatan da'awa to da daga baya aka samu saɓani aka gurɓata wannan fitira ɗin mutane suka bar addini shi shine aka aiko annabi nuhu alaihi salam ya zama manzo ya kira mutane zuwa ga ainihin shari'ar Allah zuwa ga addinin Allah saboda haka annabi nuhu ya zama shine awwalin rusul kamar yadda ya tabbata a aya da hadisin manzon Allah ta sanawa shine manzo na farko amma annabawa fa akwai annabi Adam alaihi salam wanda shine ma baban mutane gaba daya sannan imani ba, duk abun da ya tabbata ya inganta manzon ya ba da labari kowanne ne daga ciki la nufarriqu baina ahadin min rusuli duk mun yi imani da manzonin Allah ba ma riba ɗaya mu ce mun yi imani da wannan mun kafirce wannan saboda manzanni in ka karyata guda ɗaya to ka karyata sauran ma gaba ɗaya kazzabat qaumu nuhin mursalin haka Allah ya ce mutane annabi nuhu sun karyata manzanni gaba ɗaya kuma annabi nuhu shine farkon manzanni shi kaɗai suka karyata amma sai Allah ya musu hukunci har annabawan da ba a halitta ba ma ba su zo ba ma su din ba sun karyata su to da haka in ka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam to ka karyata annabi Isa ko da kana addinin kiristanci ka karyata annabi Musa ko da kana addinin yahudi saboda haka dole sai ka yi imani da su shi yasa musulmi shi ya yi imani da dukkan annabawa gaba ɗaya la nufarriqu baina ahadin min rusuli saboda haka duka mun imani da shi amma an kaga wajen kirista sun imani da annabi isa ba su imani da annabi musa ba su imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka yahudu sun ƙi su imani da ainihin annabi isa sun ƙi su imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan ma'anarsa sun karyata su kansu annabawan nasu ma kamar da ubangiji ta ya faɗa saboda haka dole sai ka yi imani da dukkan manzanni gaba da in yi imani da duka sauran ka ƙi imani da guda ɗaya to ka kafurcewa sauran ma imani da sauran da zai yi maka amfani ba sannan ka yi imani da shari'ar wanda aka aiko shi zuwa gare ka shine annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi imani da shari'arsa sauran shari'o'in can na wa'incan annaba ne amma wannan annabin da ya zo na ƙarshe to shi kuma shari'an ta mamaye gaba ɗaya kowa da kowa saboda haka kowa dole ya yi imani da shi ya yi imani kuma da shari'ar da ainihin ya zo da shi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ayoyi da yawa dole ne kowa da kowa ya bi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mana yace wal kutub da imani da littattafai imani da littattafai almunazzala wanda aka saukar daga sama alal mursalin a bisa Allah sallallahu alaihi shi ma imani da littattafai abu na farko kai imanin cewa littattafan nan tabbas daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala suke Allah ne ya saukar da su ya saukar da littattafai sannan kai imani da cewa kai imani da duk wani littafi wanda aka faɗi sunansa a Qur'ani ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman at-Taura da Injila da Zabura da Al-Qur'ani da sufu Ibrahim da sufu Musa wayannan duk da aka ambata kai imani da su da sunayensu wajibi ne karka burce a taura ko injila ko zabura ko kuma ainihin alkurani dole sai ka imani da su gaba da sannan abu na uku ka yi imani da abun da suka ba da labari wanda ba a canja ba su wa'annan littattafai don akwai labarai a cikin taura akwai a injila akwai a zabura sannan kuma akwai a sauran littattafai to duka ta da Allah ya saukar labaran da ba a canja su ba suka inganta to ka yadda cewa haka labaran suke domin daga Allah ne amma wanda aka canja wannan karka imani da shi domin na Yahudu da Nasara an tattanja wasu daga ciki da saura da Injila suna ake ce musu Isra'iliya to wannan ba a gaskanta shi sai in ya dace da na Alƙur'ani ko kuma in bai karo da na Alƙur'ani ba idan ya dace da labarin da Alƙur'ani ya bayar nan sai a gaskanta in kuma bai dace da na alkur'ani alkur'ani bai faɗi labarin ba kuma bai karo da wani labari na alkur'ani ba to shine ake tsayawa a tsakiya za su la tusaddiqu ala alkitabi wa la tukadzibuhu karka karyata su karka gaskanta su kawai sai ka tsaya a tsakatsaki sai ran da ya bayyana masa gaskiya ne ko kuma ko kuma ƙarya ne sannan kuma kai kai aiki da shari'o'in da suka zo cikin wannan littattafan wanda ba a soke su ba wanda ba daina aiki da su ba su ne shari'an alkur'ani kuma wajibi ka sani cewa alkur'ani da ya zo ya shafe dukkan shari'o'in da suka zo a sauran littattafai sai dai tauhidi domin tauhidi kan dama dukkan annabawa da littattafai sun yi tarayya a wajen zuwa da tauhidi babu bambanci har imani da mala'iku da annaba gaba ɗaya wannan rukunin imani da muka faɗa amma a wajen shari'a wannan shari'ar kaza ne wannan abu hukuncinsa kaza a ayyuka wannan akwai bambanci kamar da ubangiji ta lafiya da kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne an sanya masa shari'a da hanyar da zai bi tsari na addininsa amma tauhidi kan guda ɗaya ne babu bambanci to wannan shi ke nuna wajibi shi alkur'ani gaba ɗaya a bi shari'o'insa sai mun samu wata aya a cikin alqur'ani da ta ce wannan ayan ba a aiki da ita an soke aiki da ita ko kuma hadisi ingantacce tete wannan ayan an soke aiki da ita to shine ba za mu yi ba amma in ba mu samu ba dukkanin alqur'ani gaba daya ana aiki da shi kuma in ka samu alqur'ani yayi karo da attaura ko injila ko zabura dole ka dauna alqur'ani ka bar na attaura ko na injila saboda alqur'ani ya zo ne na cikin da jami'i shara'i ya shafi dukkan shari'o'in da suka zo a ba. kamar yadda ubangiji ta ce إنا, إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه mun saukar maka da alkur'ani da gaskiya yana gaskanta duk wani littafi wanda ya zo kafin wannan ainihin littafin ma'ana duk littafin da ya zo kafin alkur'ani alkur'ani yana gaskanta shi ya da gaskiya ne amma wa muhaiminan alaihi ai hakiman alaihi ko yana mai hukunci akan wancan littafi ma'ana shine abun gabatarwa in shari'an ta tabbata alqur'ani sabanin na can tona alkur'ani za a ɗauka a bar wannan wannan wajibi ne mu yi imani da wayannan littattafan gaba daya sannan mu yi imani da alqur'ani kuma mu yi aiki da shi almunazzala abun saukarwa wannan yana nuna abun da littattafai daga sama aka saukar da su gaba ɗayan alal mursalina a bisa manzanni kamar yadda ainihin muka yi bayanin su su manzannin nan ba su da wani adadi ayyanen ne a bisa zance mafi inganci a ce su dubu kaza ne ko su kaza ne bai inganta ba akwai nasoshin da suka zo cewa abun nan manzanni dubu abun nan manzanni guda ɗari uku ne da goma sha uku ko da sha hudu ko da sha biyar annabawa kuma aka ce dubu ɗari da dubu ashirin da dubu amma dukkanin wannan malamai suka ce bai inganta ba domin ya yi karo da ainihin wata aya ta alkur'ani da take cewa walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka manzon ubangiji ta'ala yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun aiko manzonni kafin ka daga cikin sakon da muka baka labari wasu kuma ba mu baka labarin su ba ma to tunda ba a ba manzo Allah sallallahu labarin su ba kai ta ina zaka san adadin su bai zai yiwu ba saboda haka wanda aka sani dai an sani wanda ba sani ba kuma wallahu alam amma dai mun yi imani da dukkan manzannin da ubangiji ta'ala ya aiko ko mun san su ko ba mu san su ba bai zama wajibi ka san su gaba ɗaya ba don ba ba da labarin su gaba ɗaya ba sannan yace wa nashhadu annahum kanu alal haqqil mubin mun shaida suna kan gaskiya gaskiyan kuma bayyananniya ma'ana su annabawa sun zo da addini na gaskiya sun zo da littattafai na gaskiya masu bayyanar da shirya idan ka bi annabawa ka shirya in ka bar su kuma ka ɓata wajibi ne imani da annabawa wajibi ne imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta sa yake wallahi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun ثم يموت ولن يؤمن بالذي أرسلت illa إلا دخل النار yace wallahi ba wanda zai ji labari na ɗaya daga cikin wannan al'umma ba yahude ne ko ba nasari ma'ana yana da addini ko ba da shi sannan ya mutu bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba kafin ya shiga wuta kada wanda bai yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan wuta ne ko shakka babu فإمام الضاوية bahawi أهل قبلتنا المسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مغترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين يتي ونسمي أهل قبلتنا مناكرا ما أبو بوساء كلم وانا ما تكلم قبل في صلى مناكر كمسو المسلمين مسلمين هم مؤمنين مؤمنين سنرسكنا sunan da Allah ya tsaga musu ko ya raɗa musu duk mai sallah ka ce masa musulmi ka ce masa mumin ma damu bima ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutarifin matikar sun yi itirafi da abin da manzo Allah ta suna zo da shi ma'ana sun yi imani da abin da manzo Allah zo da shi addinin sa da littafansa wala hu bi kulli ma qalahu wa akhbara musaddiqina sannan musaddiqina wa musaddiqina lahu kenan suna masu gaskanta shi bi kulli ma qalahu da dukkan abunda manzon ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbara kuma ya bada labari matikar sun yi imani da abin da manzala ta sanawa ya bada labari sun yi da gaskiya ne sun yi imani da abin da ya zo da shi alqur'ani da addini sun ce gaskiya ne to wayannan muna ce musu musulmi wannan wanda aka cire anan shine munafiki kaga munafiki yana sallah amma kuma babu ibarni a tare da shi yana wurin sallah ne don kada a ce ba musulmi bane in an zo yaki a yake shi wa man takabu ila al-islam illa bi sawni dima'ihim alla tusala ba su danganta zuwa ga musulunci ba sai don su kare dinanen su kada a zubar musu da bibi so da haka sun zo wajen musulmi sai su zo alwala su ba su tsira su sallah sallah azhar da la'asa da magariba amma isha da asuba cikin duhu ne ba za a gane sun zo ba ko ba su zo ba amma wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yakuruna Allah illa qalilun sai su tayi suna masu kasalar suna nuna mutane su masu sallah sa batun Allah sai dan kadan dama durriya suke wannan kan suna sallah amma ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda rukan munafikai ne kai sukan zo ma su fi sun yi imani da shi idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu rasulullah والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون kawai su ce masu manzon Allah ne Allah ya karyata su ya ce Allah ya san kai manzon sa ne amma wa'annan munafukan karya suke to idan ka cire wa'annan munafukan duk wani mai sallah wanda yake musulmi to mu ahlus sunna wal jama'a aqida ta gaskiya aqidan magabata to muna ce masa musulmi mumin shikenan su huwa sammakumul min annabi ibrahim shi ya rada wani ne wannan suna millata abikum ibrahim addini annabi ibrahim shi ya ce mana musulmi Allah ya rada mana wannan sunan duk mai kallon alƙibla ya sallah ibrahim ba munafiki bane to sunan ko musulmi ko kuma ka ce masa duni wannan ma ma'azurina raddi ne wa kawari da mutazila wanda su ba ta abbatan musulmi musulmi sai idan baya roƙon Allah kwata-kwata to shi ne za su ce sai su ce masa musulmi amma dai zai sabon Allah ko ya so shi za su fi shi kawari su ce masa kafiri mutazila kuma su ce fi na baina ke shi ba musulmi ba ba kafiri ba ya fita daga musulunci amma kuma bai shiga cikin karfulci ba saboda aka yana baina baina amma sun duk sun ittifaqi zai dawo ba wuta ba wannan ba ida ce ga Kristiyawa kenan su musulmi suna ce masa mai kafuri suna ce masa kafuri ko wannan aqida ce wanda take gurɓatacciya musulmi idan baya sabon Allah sa musulmi cikakken musulmi idan musulmi ya gulmura a cikin sabon Allah sa musulmi fasikin musulmi shikenan kalmar musulmin nan dai tana tare da shi ko ya zama fasiki ko ya zama musulmin kirki amma ba ya zartar masa wannan sunan ba ta masa wannan sunan wata gurɓataccen aƙida ko ko ta ƙawari ko ta mutazila amma ba aƙidan ahlus sunna ba to ko ga wannan rashin fahimtar addini rashin fahimtar ingantacciyar aƙida shi ne zai sa su ka ɗauki aƙidan wasu wanda ba ahlus sunna ba kuma ka zo kana cewa kai ahlus sunna saboda haka kiri wannan wallahi bayan da duk ne tafi an yi karatu inda aka ba ka dinga da musulmi da musulunci ke ka dinga yanzu wannan kafurta jama'a kullum ƙaruwa da ba san ka ba karuwa take yi wanda ya kaza kafuri ne wanda ya kaza jiya nan wani yake ga wani ya je abun nan haƙo assembly na na Abuja wai shi jihadi yake ya je kawai ya kafa wa'azi har can fa ofishin yan majalisu da sanatoci yace duk gaba ɗaya yan majalisu kafurai ne sannan musulmin Najeriya ma duk gaba ɗayan kafurai ne me yasa saboda yan majalisu suna da wata sanda saboda haka suna karrama ta kuma sai da ita ne za a tattauna komai saboda haka suna bauta wannan sandan kenan sun kafurta ta kace to mu kuma ai ba mu ba yan majalisu bane a ah, ai kun suka zabe su kuma kun yarda da abin da suke to da haka duk kuma sun kafurta wani hankalinsa a tashe zai yana tambaya ta to kaga kaga kafurcin kafurta jama'a ya zama abu mai sauki kin kenan duk mutane na da Najeriya bai fito su daga musulunci sai zama shi zai kawo musulmi haka musulunci ba ka bane ba gidan babanka bane bare za ka shigar da wanda ka ga dama ka kori wanda ka dama shari'a ne ko da haka musulmi ba ta gaggawan kafurta jama'a kamar yadda za mu karanta a can gaba saboda haka musulmi sunarsa musulmi ko da yayi sabon Allah sai dai wannan cikakken musulmi baya sabon Allah wannan ko musulmi fatiki musulmi musulmi salihi wanda baya sabon Allah musulmi naqisi mun'af abun nan fatiki shine mai sabon Allah wanda inda aka bambanta ke saboda haka muminai musulmai ba a gaggawan ta su kuma wannan ba aƙida ce ainihin ingantacciya ba a bara mutum sunansa na musulunci ba amma ka ce masa kafuri ko ka ce masa mushurki ko ka ce masa mai ridda ko ka ya masa wani suna ka ce masa abun nan ɗan bidi'a ko shi kanka wannan kalmar bidi'a ka naskanta wani ka ce wane ɗan bidi'a ne ko ka kira shi da ya mubtadi ya ɗan bidi'a malamai magabata sun yi tahzirin wani ballantana kuma kafurci ka ce wane mushurki ko kuma ainihin kafuri saboda kafurta mutum yana da sharuɗai sai abun ya tabbata bin ijma kafurci ne abu na farko kenan sannan mutumin sai ya san wannan abun kafurci ne kuma a tsayar masa da hujja wa la yakfuru adun illa illa ba'da al-ilm wa iqamati al-hujjati alayhi haka ibn rajab al-hanbali ba a kafurta mutum sai ya tabbata wannan abun kafurci ne babu sabani dan an yi sabani to kai a fahimtar ka kafurci ne wannan a fahimtar ka ba kafurci bane in ya je ya alfi imani yayi sannan sai ya san abun ba kafurci bane in bai sani ba za a kafurta shi kuma sai ka tsayar masa da hujja wanda ka gamsar da shi bayi sannan kuma bayi da wani tarihi kuma ba tilasta shi aka yi ba ba kuskure ne wannan aikin kafircin ko kuma ainihin ya farfe shi ba Ke sa mutumin da ya yi inkarin kaddaran Allah manzala a sallama ya ce Allah ya gafarta masa ya shiga aljanna ya ce saƙon Allah su ya yawa in ya mutu a ƙona shi ya ba ya rike da iyalan sa ƙona shi to kuma a je a sheke ta a cikin ainihin kogi yace in Allah ya samu iko ya tada ni zai mini azaba azaban da ba zai wa wani ba shi yana ganin cewa in yi haka Allah zai samu ikon ya tada shi ba kaga wannan insari ne na kuduran Allah ubangiji ta Allah ya hada ya tada shi ya me yasa ka ya kai ce ya ne saboda tsoron ka sai ce to ka je na gafarta maka ba wa rahmati rahmata ta fushina ubangiji ta ya gafarta saboda me shirku islam ne ya yake duk musulmi sun yi jima'i abin da yin nan kafunci ne amma kuma bai kafunta ba me me uzurinsa jahili sai kuma Allah ya masa uzuri da haka haka magabata kuma suka masa uzuri ba ma wanda daga dama ka jefa masa kaulatin wannan ka jefa masa shin mai ruwa wannan ba ƙida ce ta ahlus wanda karancin ilimi sai ya sa a ji hakan ɗin kamar wai shi ne riko da addini addinin nan wai ba za a fahimci cewa kana riko da shi ba sai ka kafurta wannan ko ka ce wannan mushirki ne to amma alhamdulillah yanzu tafiya na tafiya ana ilimi ana fahimta da yanda wannan yake yake da yawa a kasar nan akwai bambanci sai dai daga baya wasu kuma sun fito da alu sunnan ne da kansu masu dawon alu sunnan suke wannan aiki saboda ba a fahimci menene aqidan ahlus sunna ba daga ga ilimi na yawa ana fahimta ana fahimta mafi yawa yanzu an daina wannan sai wayanda ba su gane ba ba su zama kan aqida biyan da kai ko ka da aya da hadisi ba kai saka kau da su daga wannan aqidan ba su suna nan har yanzu ba za su bi ka kalla ba ba za su ci kanka ba suna nan akan cewa duk wanda ba dan kungiyar su ba kafuni ne kuma ba za su baka sallama ba in ka mutu ba za su amsa maka ba saboda su suna da jumuji sun san dare a kan ra'ayinsu kawai ko ka zo da aya ko hadisi ba za su tashi daga wannan ba amma masu son gaskiya sun karɓa wanda da aqidan su ne wannan din da suka gane ga ilimi ya zo ga gaskiya inda take sai suka bari haka ake bukatan musulmi in ka gane gaskiya ka tashi daga barnan da take ka dawo akan gaskiya saboda dukan muna cewa ahlus sunna ahlus sunna ko to dole ne ya zama na kana bin aqidan ahlus sunna in ba haka ba da'awa kake yi وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقول لهم جزاء kowa yana da'awan cewa ahli sunna ne amma in ka duba ayyukansa kuma ya kauce manhajin ahli sunna ka ce wannan kafiri ne abu kadan ka kafurta wannan ka haramta wannan ka ka fastaka wannan ba tare da dalili ba duk wannan kai to aqida ahli sunna ne kuma kana cewa kai ahli sunna ne a kai dai kana yin abin da kake yi kana wata da awa dai ta yan bidi'a amma ba ahlus sunna ba kuma ko da ka ambaci kanka ahlus sunna ba za ka zama ahlus sunna ba kaman kunu ne ko giya ne za ka sha ka ce bari in sha kunu bayan da za ya mai da ita ne ya mai da ita kunu ka je wajen boka zai maka duba ka ce wai maka zai za ka je maka isti'ara ba za ka yi wa Allah wayo ba yana nan a dubansa abokancinsa ba zai mai da shi isti'ara ba don ka ambaci to kuma wannan fahimtar aqidan ahlus sunna nan wallahi ba za a gane ta ba sai an yi karatu sai an koma su magabata na bayan ahlus sunna yaya aqidan su suke sai mu tafi akan wannan aqida ne fa ahlus sunna ko ka ambaci kan ahlus sunna ko baka ambata ba in kana kan manhaji shikenan ka zama ahlus sunna in kuma ba ka kan manhajin ba ka kan hanyar ko ka shekara faɗan kai ahlus sunna ne wallahi kai ba ahlus sunna ba ba ka gane ba ne kuma ya wajaba ka gane din domin ka bin don tafarkin ahlus sunna shine kawai tafarki na gaskiya ita ce hanyar tsira don magana ta suna ce duk sauran wuta za su tafi illa ma ana alaihi wa ashabi abin da nake a kansa da sahabbaina su ne shi ne wanda wanda suke a kansa za su kai labari wanda suke a akan abin da manzo Allah yake a kansa da sahabbai su ne ahlus sunna wal jama'a sunna ana nufin sunnan manzon Allah sallallahu jama'a kuma jama'a sahabbai da magabata to dole ya zama kana kan ainihin tafarkin su amma in ba haka ba za ka dinga barna kana ganin cewa jara kake to ya tabbata hadisi ingantacce wanda bukhari ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man salla salatan wastaqbala qiblatan wa akala zabihatana fa huwa almuslimu lahu ma lana wa alayhi ma alayk hadisin bukhari duk wanda ya salla irin wannan sallan samu azal la asal maghriba isha subahi ya fuskanci alqibla yayi sallah ya ci irin yankanmu to wannan shi ne musulmi duk abin da yake haƙƙi na musulmi shi ma yana da wannan haƙƙin ka girmama mutuncinsa kar ka kafurta shi kar ka ainihin shi masa mutunci kar ka zalunce shi duk kuma abin da yake wajibi a kan musulmi ya waje ba a kansa na dukkan shari'o'i to wannan shi ne musulmi magana sa suna ma kawai alamu yace ka duba yana sallah yana fiskanta alƙibla yana cin yankan musulmi shike ne ya zama musulmi ta da za a mutum yana sallah ya ce la ilaha illallah yana kallon gabas ya yi sallah in musulmai sun yanka yana ci sannan kuma ka zo ka ce shi ba musulmi bane ba za ka bi shi sallah ba ba za ka ainihin ci yankanka ba wallahi ba ka da hujja wajen Allah wa ma lakum alla ta'kulu mimma zukira kumullahi alayhi Me yake damun mutane ba za su ci abin da aka yi bismillah aka yanka ba ya za ka da wannan aya musulmi ya yi bismillah yanka ka ce ba za ka ci ba Allah ya ce me yake damun ka da za ka fi wannan yankan ba tunda musulmi ne wala khudu fillahi wala numari fi dinillah wala na nakhudu fillahi wala numari fi dinillah Imam ta yace wala na nakhudu fillahi ba za mu kuka a cikin addinin Allah da ra'ayin mu ba wannan raddi ne yake wa ainihin masu ilmul kana wai su hankalin su shi zai gano musu aqida ingantacciya ai duk mutumin da ya sa hankalinsa a gaba ta wannan hanyar zai gane addini ya bata domin addinin nan wahayi ne daga Allah kuma ta wannan hanyar nan ne ka gano gaskiya alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai inda a ce hankali kawai yana amfani da ba aiko manzanni ba da ba saukar da littattafai ba larabawa suna da hankali ai mutane da ma suna da hankali da sai a bar kowa da hankalin ya je to da aka kyale su da hankalin su kafin manzon ya zo ba addininsu su ya zama daban-daban ba wannan yana bautan gunki wannan yana bautan wuta wannan yana bautan shanu gumakan ma daban-daban wannan yana bautan na itace wannan na dutse wannan na tabo wani ma jibino yake bautawa kayan aka bar mutane da hankalinsu to kowa kuma hankalinsa samun da zai nuna masa kenan zaka ce a'a ga manzo ga alkur'ani ku zo ku bi ga addini na gaskiya ubangiji ta ya halicce ku ce ku bauta masa in ga tsarin da ya muku na aƙidar ku da kuma ainihin ibadan ku saboda haka addinin sai zo ya haɗe hankulan gaba ɗaya a wuri ɗaya kuma ba ni za a yi hankalinka ya saba wa abin da addini ya zo da shi naka ya zama shi ne gaskiya na addini ba daidai ba ne saboda mahalicin hankalin shi ne ya zo da addini shi ya tsara addini kaga ba da za a yi ka bashi kuma ka ce za ka bi hankalinka sai sai yiwu ba to wala da kudu fillahi mu ba ma kutsawa cikin al'amarin addinin Allah da hankalin mu ji imamu tsari wannan masu bidiya yan bidiya irin su kawaris su mu'tazila su murji'a su jahmiya su kadariya da jabariya su ne suke yin wannan amma ahlus sunna wal jama'a alqur'ani suke bi abin da yazo daga alqur'ani su bi abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su bi amma wayan illa wa ma wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda ubangiji ce ba abun da suke bi sai zato ga abun da ransu yake zo kai ta tunani wai tunanin ka ne zai gano maka gaskiya abun da suke bi kenan kuma tabbas in ji ta ta'ala shiriya ta zo musu daga wajen ubangiji ga manzo ga alqur'ani nan iya abin da zaka bi kenan sai ya zaka bar shiriyar Allah ka dinga bin zatonka mu ba ma yin haka shi yasa aqidan ba ka sa ta a zuciyarka sai ta tabbata a Qur'ani ko hadisi sabanin su kuma wayancan sai an samu aqidan an dan karata a zuciya su yan bidiyan kenan shi kenan sai ka kama kali kuma wai ko ka samu ayan da ka goyi bayan ka ko kuma hadisin da zai goyi bayan ka idan ka samu shi kenan ko ka samu wanda akwai alama sai ka da ayan ka murda ta ko ka murda hadisin sai ya dawo ya goya wa aqidar ka baya in ka resa sai ka ce to ai hankali dai shine gaba da da qur'ani da hadisi don in ba don hankali ba za ka fahimci qur'ani ba ka fahimci hadisi ba wai ma ka ce ba fahimta alqur'ani da hadisi to sai ka gabatar da hankalin akan nassi na alqur'ani ko hadisi kaga wannan timuwa ne mahaukaci an ce an wajabta akwai abin da aka wajabta mahaukaci mahaukaci ba za a tambaye shi ba ranar in an yi tashin alƙiyama amma kai da aka ba hankalin kai ne za a tambaye ka ya za ka yi kiyasin mai hankali da mahaukaci cikin shakul islam ibn taymiya littafi guda ya darku ta'arud al-aqli wan naql hankali da nassi na alƙurani ko hadisi ba sa karo sai dai idan hankalin gurɓatacce ne ko kuma hadisin dama bai inganta ba manzo Allah ya faɗe shi kai ne kace manzo Allah ya faɗa amma al-aqlu sahih la yu'aridu an-nass sahih al-aqlu sarih la yu'aridu an-nass sahih hankali lafiyayye baya karo da nassi ingantacce sai dai in hankalinka akwai matsala wala numari fi dinillah yace ba ma jayayya a cikin addinin Allah to kaga jayayya a addinin Allah ba aqida ce ta halu sunna ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace ma balla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa usul jadala mutane ba sa bata bayan shiryan da suke a kanta take an ba su jayayya sai dai sun shiga jayayya in ka shiga jayayya to za ka bata amma da suna yana nan akan gaskiyansa kawai ƙida ingantacciya ibada ingantacciya saboda kowane akwai dalili daga alkur'ani ko hadisi to ne jayayya kuma za ka yi ai ban ka zo kana ta neman jayayya kana shakka ne shi yasa imam idan mutum ya zo yana neman jayayya da shi sai ce a'a ni fa ina da yaqini akan abin da nake a kansa na addini kai kuma kai ne kake shakka a addininka ka saboda haka ka je da shakkanka kawai a to yanzu don Allah wanda yake da yaƙini zai dinga yawo gari gari yana neman wai ayi muƙabala to me yake nema a gamsar da shi ko me ka je ka tsokano wannan ka tsokano wancan ka tsokano wancan a kai kana shakka ne kullum neman kwakulen dalili a kan aƙidan ka kwa ɗaya ko biyu ko uku kuma dama shi ne halin irin wannan mutane mubtadi'a wallahi in ka ji mutum kan abu ɗaya ko biyu ko uku yake dawa biyu ya cika duniya da shi to wallahi mubtadi'i ne domin khawarij aƙidansu kenan kafurta jama'a da tawaye wa shugabanni aqidan kwana kwana uku idan ka zo wajen murjiya aqidan su guda ɗaya. ko ka yi zaben Allah kana nan mumini mai cikakken imani jahaniya ko siffofin Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ba ahli sunna ba za ka iya kirga aqidan sa abin da yake da'awa a kansa amma ahli sunna ba addinin gaba ɗayan sa to wani jayayya za ka yi in kana da tabbas kana da ne a kan da ake kira ka karantar da shi ka ci gaba mana addini ya ƙare ne wai na abubuwa kwa hudu ko biyar su ne kawai addini ya zo da su ka karantar da jama'a wanda ya fahimta ya fahimta ko wanda bai gane ba kuma nan gaba zai gane ka ci gaba ran da ka zo ka sake yin karo da wannan abun ka yi bayanin sa wannan ita ce karantarwar magabata haka za ka yi ta tafiya kuma baka isa ka shiryar da mutane gaba ɗayan su ba wani zai karba wani bai zai karba ba manzon Allah ma duka mutane ba su karbi shiryan da ya zo da ita ba ballanta na kai to amma ka bi sunnan annabawa da sunnan manzonin Allah sallallahu alaihi wa da sunnan magabata kawai karantar da al'umma sai ka ka koya wannan mutum wannan abun bai fahimta ba in ka tafi na gaban ya gane ka je can na gaba ya gane sai ya sake yori ba sai ta sai wancan din ma haka ne saboda ya gansu da kai a na gaba to amma ka tsaya ka dage kan abu guda ɗaya to mutum fa yana shakka ne kamar yadda imam malik ya faɗa in ka ga ka dage kana ta faɗa ka shiga nan ka fita nan ba a da'awa akan umumin addinin gaba ɗaya ko akan sunnan manzala ta sunna gaba ɗayanta ba to kana shakka ne a cikin al'amarin ka saboda haka shi yasa kake ta jayayya ka tattauna da wannan kai jayayya da wannan kai jayayya da wannan kana neman yaƙini ne kenan ka je wannan ya sa maka shakka wannan ya sa maka shubuha ka zo ka sake kwakulo wani dalili ka sake shiga wannan ya sa maka shakka ya lalata maka dalili ka je ka sake nemo wani dalilin kuma haka da yaqini kullum kana ne dauki zubar ka rike wannan ka sake wannan ka rike wannan wannan ba shi ne to da haka babu jayayya cikin addinin Allah duk wanda kaga aikinsa jayayya neman jayayya da muƙabala to ka sani akwai shakka cikin al'amarin al'amarinsa domin ai akwai malamai magabata haka suka rayu ne akwai ba ma magabata ba malamin duniya na yanzu ma muna da su ai wanda an yarda da imanin su da ilimin su mukabala yawon mukabala suke a duniya ko suna neman mutane ai ta jayayya da su karantar da addini suke yi ka karantar da gaskiya ma sai a ɗauke ta kawai barnan kama ai in gaskiya ta riga ta shiga zuciyar mutum karna tana da wurin zama ba ta da shi wannan shine abin da ya waje ba a gani to amma mutane ba sa ganewa duk wanda zo da wata gurbataccen aqida sai na da ita sai ya samu wanda zai dauka wala numari fi dinillah sai ce wala nujadilu fil qur'ani mu ba ma jayayya a cikin alqur'ani ma'ana a cikin al'amarin alqur'ani misal qur'ani ba abun halittan Allah bane kamar yadda wasu suke kaga su ma wannan jahaniya ne suka ce alqur'ani abun nan abun halittan Allah ne afwan ba ainihin siffa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala to suka yi ta jayayya akan wannan har suka je suka sawa wasu sarakuna na wannan zamani khalifofi wannan zamani wannan aqidan suka dinga azabtar da bayan Allah su imam Ahmad imam Ahmad sanda aka sa shi a gidan yari da sababin wannan aqidan ya ki yadda cewa alqur'ani abun halitta ne ta alqur'ani siffan Allah ne aka dinga azabtar da shi to haka nan sai a ɗauki abu guda ɗaya kaga dawa ubangiji ta ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan kai kira zuwa ga addinin Allah da hikima da wa'azi mai kyau to idan ya gagara kai da hikima ba a karba ba sai da wa'azi mai kyau ba a gane ba to nan ne fa in ta kama sai kai jayayya ne jayayyan da zuwa da su hudu da nasara wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hi ahsan kar ka yi jayayya da alul kitabi yahudu da nasara sai ta hanya mai kyau to yahudu da nasara ma aka ce ka yi jayayya da su ta hanya mai kyau ina ga musulmi sannan kuma ba a jayayya sai ta kure sai ka bi duka wa'annan hanyoyin ba a karba ba to in ta kure sai a yi jayayya din sai a tattauna amma shi ma ba ka dauke shi sana'ar ka ba kenan duk inda kake jayayya da raddi to wannan baka da lokacin da za ka karantar da al'umma domin tun kana kare addini zai dawo kana kare kanka ne ko da abin da kake kira a kanka gaskiya ne in kana jayayya a kansa to tun kana kare gaskiya za ka za kana kare kanka don in kana jayayya a kan abin wani ya tayi sai zage ka kawai wani dan bidiya ba ruwansa zagin ka zai in ya zage ka kuma za ka ce za ka rama ko ya je maka shari ya taɓa mutuncinka nan sai ka dawo yanzu duk ka kare kanka maimakon kare addini sai ka dawo kana kare kanka amma baka ɗauka kanka wannan ba fa shikenan kowa ma ya faɗi abin da ya faɗa kai dai kana karantar da addini nan ka huta ba za ka kwana da bakin cikin wani ba domin ba shine damuwarka ba a fahimci addini shine damuwarka amma in ba haka ba tsulu wani zai je taɓa mutuncin ka sai ka dawo kuma kana kare kanka maimakon kare addini saboda haka ba a jayayya a cikin addinin Allah yace wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin muna shaida cewa alqur'ani magana ce ta ubangijin talikai mahalicin talikai gaba daya nazala bihi ruhul amin ar-ruhul amin shine mala'ika jibrilu shine ya sauko da alqur'ani sunansa ne a ruhul amin kamar da ubangiji ta ya ce wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin alqur'ani daga wajen ubangiji ta ya mala'ika jibril shine ya saukar da shi domin ka kasance daga cikin masu gargaɗi a Rasulullah kuma ya saukar da shi da harshe na larabci bayyananne wanda ake fahimta. Mala'ika Jibrilu an ce masa ruhu. saboda ma'anan arruhu shine rai abin da sa ka ce masa arruhu saboda shine hamilul wahayi allazi bihi hayatul qulub wanda shi ya ɗauko wahayi wanda zuciya ba ta rayuwa sai da wahayi duk zuciyan da babu alqur'ani a cikinta babu fahimtar alqur'ani babu addini a cikinta to wannan zuciyar maceciya ce maceciyar zuciya kenan to laka jibril shi yake sauko da wahayi to laka dole a zuciyanka akwai aqida wanda ta dace da alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan al-amin amintacce saboda shine ubangiji ta ya amince masa yake bashi sako ya kawo wa annabawa kamar yadda Hassan bin sake cewa wa jibrilu aminullahi fina wa ruhul quds laysa lahu kafa'u to da ka amintaccen Allah ne da zai ha'inci Allah ba sai sa Allah yake bashi sako ya kawo wa manzoni to mala'ika biyu shi ya sauko da alkur'ani fa allamahu sayyidal mursalin ya sanar da shi shugaban manzanni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi aka saukar wa da alkur'ani mala'ika jibrilu Allah ya sanar da shi alqur'ani shi kuma ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani manzon Allah ya sanar da sabai sabai tabi'ai tabi'ai tabi'u tabi'ina har zuwa ga wannan ranan haka sinfilan take tafiya wannan ya koya wannan wannan ya koya wannan wannan ya koya wannan wannan kuma shine sunna ta ilimi gaba ɗaya musamman alkur'ani babu dama don ka iya larabci ka je ka buɗe alkur'ani ka ce zaka dinga haɗa baki kana karantawa ba a yadda da wannan ba sai dai ka je malami ya koya maka alqur'ani bakinsa wannan ba ya ka ɗauke shi da ka ba sai malami ya koya maka domin haka sunnar ta taho mala'ika jibrilu Allah ya koya masa qur'ani shi kuma mala'ika jibrilu ya koya manzon Allah manzon Allah ya koya sabai haka aka dinga tafiya sannan dukkanin ilimi ma haka ne manzon Allah sallallahu ya koya wa sahabbai hadisai suka koya wa tabi'ai tabi'ai suka koya wa tabi'u tabi'ina tabi'u tabi'ina suka koya wa atba'u tabi'in atba'u tabi'in suka koya taba'ul atba' haka ake ta tafiya a duniya ta tashi wane malami wane ne wane ɗalibin wane ne kuma idan aka kauce wannan sunan barna za a je a koya in ba ka da malami sunanka mai barna a ilimi dole sai da malami domin ilimi yana da iskali yana da matsaloli wanda ba mai iya warware su sai malami malami ba ƙwararre in ba haka ba kace kai ka iya larabci ka karanta yaren larabci za a karanta alkur'ani ka fassara ko hadisin manzon Allah ko littattafai shari'a to kwaba kake barnan ka sai tafi gyaran ka yawa saboda ka kauce sunnan ilimi dole ne ka fahimci ilimi kamar yadda magabata suka fahimta wannan kuma ya zama wajibi ka koya wajen wanda suka koya wajen magabata ka karanta a littattafin magabata ya zama iliminka akwai malami shi yasa kowane malami an faɗi tarihinsa sai an faɗi malamansa da almajiransa wannan shine sunna amma inda ka za ka ɗauka ba za ka fahimci karatun ba kai kana ganin ka fahimta amma baka fahimta ba sannan ba za ka samu ladabi na ilimi ba ladabin ilimi za ka rena malamai ilimi ba zai zama yana da kima a wurinka ba za ka rena mutane ma domin ilimi yana koya mutum ladabi har wanda ba malamin ba jahilin da kake ganin jahilin ne sai ka ga yana da kima a wurinka saboda ilimin da kake da shi amma in dan guntun ilimi ne ko karatun jarida kai wa ilimi to duk wani wanda ba bai kai ka ilimi ba gani kake banza ne shi kai malamai da suka fi ka ilimi ma ba za ka ga kiman su ba saboda ba kai samu ladabi na ilimi ba da ka dole sai an je gaban malam an ɗauka kafin a fahimci yadda ilimin ya fuskanta ana buga misali da wani ana ce masa tumal hakim yaje yana karanta wani littafi da ka a lokacin babu wasali babu yaya ake rubutu aka ce alhabbatu sauda dawa'un min kulli da kuma wata kwaya ne habbatu sauda tana maganin kowane irin ciwo sai dai karanta shi alhayyatu sauda bakin maciji yana maganin kowane irin ciwo sai dai dinga yanka bakakin maciji macizai yana ba mutane suna ta mutuwa mai ja wannan ya ɗauka da kansa ba wajen malami ne in ya ce alhayyatu sauda sai ya ce a'a alhabbatu sauda ne ba zai ba mutane maciji su dinga ci suna mutuwa da guban maciji to shi yasa wanda bai fahimci ina ilimi ya dosa ba shi yake ganin wai nazari a littattafai kawai zai sa ya zama malam ai da ilimi ya zama mai sauki wallahi da zama mai sauki in dai kawai ka iya haɗa baki da larabci za ka zo ka karanta kawai ka gane da zama mai sauki sai ta fassara mana ma da hausa ko da turanci mu je mu yi ta karanta mu zama malam amma ba haka bane wanda bai fahimci ilimin ba shi yake tsammanin haka sai sa ne yace yazunnu al-ghamru anna al-kutba ta'di aqa fahl li idrak al-ulum wa la yadri al-jahul bi anna ولا يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ بللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أبل من ثم الحكيم يتي واوا jahili yana tsammanin wai littattafai suna iya wadatarwa ba sai ka je wajen malam ba za ka iya nazari ka zama malami haka wani yake fahimta yace wannan mai tsananin jahilcin waladarin jahulu mai tsananin jahilcin nan bai san a cikin littattafin nan akwai wasu matsaloli wanda malami ma in ya karanta su ya kiɗi mai kafin ya gane su akwai mu'ubarat awiza wanda ka karanta wannan ka karanta wannan ka kasa fahimta sai ka je wajen malamai ka yi ta zaga wata matsalan sai ka yi shekaru ma kafin ka fahimce ta alqarafi a cikin alfuruq matsala ta farko da ya kawo alfarqu bainar riwa wa shahada Ita shekara takwas yayi yana bincike kafin ya fahimci wannan matsala ya tambayi wannan malami ya tambayi wannan ya karanta wannan littafin ya karanta har sai da ya samu wani malami ba malike sanne ya warware masa matsalan shekara takwas sannan sa ta a cikin littafinsa to kai kuma za ka ce ba ka yi karatu gaban malamai ba ba ka sha wahalan ilimi ba ba ka sha yunwa ba ba ka sha bakin ciki na neman ilimi ba da kaskancinsa kuma ka zo ka ce za ka zama malam sai sa da zarar mutum ya yi ɗan kaɗan sai kuma ya zo ya buwayi jama'a gaba ɗaya wani ba shekara biyu fa ko uku ko hudu ko biyar zai yana neman ilimi ya zama shi a ilimi shekara goma wallahi in kai kana neman ilimi yanzu ka fara shekara goma to yanzu inda gaske kai daga shekara goma nan farko zuwa shekara goma ba abun da ya shagaltar da kai neman ilimi shine sana'ar ka baka hada shi da wani abu ba to a wannan lokacin ne ka cancanci ka fahimci ilimi wanda kowane abu aka zaka za ka iya ka amma in ka hada shi da wasu abubuwa ina shekara goma za ta iya dawa shekara uku ko hudu da sauranka kenan shi yasa ne suka ce don ka je ka gama jami'a ma to yanzu ne ka cancanci ka zama ɗalibi ilimi yana buƙatan wannan sai ka ba da rayuwanka ka zauna da malamai wa irshadu ustazin wa tsulu zamani shiryarwar malamai da tsawon zamanin nan wallahi wajibi ne sai an same shi amma za ka ɗauka da ka to ka sani wannan kan ɓarnanka za ta fi gyaran kaiwa to kuma duk rigiman da ake samu din haka ne wallahi duk wanda zai da gurɓataccen aƙida ka tambaye shi waye malamin sa zai ce maka bai da shi wanda zai kama gurɓataccen aƙida shi ya fito da ita ka ce to a wajen wani malami ka koya ba zai iya gaya maka ba ba zai gaya maka ba sai dai in ɗauko ta wajen can yan bidi'a na farko suka kawari da mu'tazila da sauransu nan kuma kaga dama su ba ba wajen malamai suka dauka ba yasa kawari suka kafurta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Abbas malami ne ya zaunar da su yace menene damuwan ku suka kawo damuwan su an yi kaza inil hukmu illa lillah ai hukunci na Allah ne me yasa sayyidina Ali zai ce Abu Musa al-Ash'ari da Amr bin al su je su musu hukunci a tabanin su da Muawiya sannan abun nan suka dinga kawo irin wayannan irin wayannan matsaloli sai na ali ya ce shi ba amirul mu'minina bane saboda haka a je sai an sasanta in an nada shi amirul mu'minina ya zama amirul mu'minina suka ce ai tun da ya tuka kansa daga amirul mu'minina ya zama amirul kafirina Abdullahi bin Abba ya ce wannan shine damuwan ku suka ce eh sai suka ce to ubangiji ta ce inil hukumu illa lillah wannan kalmatu haqqin ne urida biha al babu hukunci sai na Allah sai suka kafurta sabai da sababin wannan saboda ai an ce je a yi hukunci a bin asi da abu musa ashari su yi hukunci duk abin da suka zartar ko muawiya ne khalifa ko sai na ali su sun yadda da wannan hukunci sai ya ce musu to yanzu ba ka ganin idan ubangiji ta dace in ma'aurata suka saba a samu mutane biyu su musu hukunci wa in khiftu shiqaqa bainihima faqatu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahuma aka ce a ɗauko mai hukunci daga iyalan wannan shi miji da kuma iyalan ita matar wato waliyanta sai a zo sai su yi hukunci ka duba aure an ce mutane su yi hukunci kuma inda hukuma illa illa hukunci na Allah ne zai ce in ka kashe zomo ka yi harama da aikin haji ko umra ubangiji ta dace ya hukumu bihi zawa adalin minku a samu masu adalai guda biyu su yi hukunci su ce ga abin da za ka bayar yace to a cikin ɗan ƙaramin abu wannan an ce mutane su hukunci balle wannan babba al'amari wanda zai jawo a zub da jini kun gamsu suka ce a mun gamsu wannan ba matsala ba na kai dama ba su da ilimi kaga da qur'ani aka yi musu ne aka yi musu hukunci kun ce ya tuka kansa amirul mu'minina saboda haka kenan ya zama amirul kafirina wai tanajiji ne kan shugabanci zai ce shi yanzu ba khalifa bane sai an gama sakanta wannan abu sai suka ce ya zama amirul kafiri ne shugaban Kafure? sun da ce shi ba amirul mu'minin ba bane abdullahi bin abba ya ce to mu koma sulhul hudaybiya a sulhul hudaybiya manzala sallama ya rubuta an rubu ya sa sai na ya rubuta haza ma salaha bihi muhammadu rasulullah quraishan wannan shine abin da muhammadu manzon Allah ya sulhu da quraishawa da shi sai suhaib ya ce san ba mu yadda ba da mun yadda manzon Allah ne ba za mu yaƙe shi ba sai dai a rubuta Muhammadu bin Abdullahi sai na Ali aka ce ya shafe ce a shi ba zai shafe ba manzon Allah ka suna ma aka ce a nuna masa ina ne aka nuna masa sai ya shafe Rasulullahi sai aka rubuta Muhammadu bin Abdullahi yace to manzon Allah da ya shafe Rasulullahi din nan yanzu ya zama rasulul shaytan ne shi ya fita daga manzo suka ce bai fita bai ce to ai ne shi ma ne ce ba amirul mu'minin ba ya za ya zama amirul kafiri sai suka ce sun gane mutum dubu biyu suka bar wannan aqida ta kawarijanci suka dawo aqidan ahlus sunna wal jamaa a wannan zaman kawai menene jefa su wancan jahilci da rashin malami <laughs> da a wajen irin su Abdullahi bin Abbas suke dauka ilimi su za su shiga wannan aqida to duk wanda zai kawo ma gurbataccen aqida irin wannan bai da malami ne kuma ka bincika ka ji ka tambaya waye malamin sa bai isa ga maka wai shi ma ballanta na kai wanda ya koya maka wanda ya kawo aqidar saboda haka zai ta tusa mutane bai da malami a kan to saboda haka dole sai an koma ainihin fahimta na magabata kafin a fahimci addini al-ilmu min al-kitabi wa sunna bi fahmi salafil umma ilimi daga alqur'ani da hadisi da fahimtan ainihin magabata yace wa huwa kalamun lahi ta'ala la yusawihi shay'un min kalamin makhluqin alqur'ani maganar Allah ce ta'ala ba wani abu da yake daidai da maganar Allah min kalamin makhluqin daga maganan abubuwan halitta wa mal qur'anu makhluqan ta'ala kalamun rabbi an jinsin maqali alqur'ani ba abun halitta bane maganar Allah ta daukaka daga dukkan jinsin wata magana ba sai kama da maganan bashar ba ba irin maganar mutane bane ko da muka karanta a can ba wala naqulu bi khalqihi yace mu ba za mu ce alqur'ani abun halitta bane a ce alqur'ani Allah ne a alqur'ani maganar Allah ne maganar Allah siffar Allah ne siffofin Allah ba abun halitta bane kamar yadda muka karanta a can ba yace wala nukhalifu jama'atal muslimin ba za mu saɓa wa jama'ar musulmi ba ga aƙidar musulmi ingantacciya wanda suka samo ta tun can baya mu ko mu zo da wata saɓani daban wata aƙidar daban mu saɓa musulmi mu wuce wannan mu ba aƙidar mu bane to da haka aƙidar magabatan nan sai an bi ta sannan aƙidar za ta zama ta gaskiya domin shine baka saba musulmi ba amma in ka zo da taka daban baka da magabati to ka saba wa aqidar musulmi wannan aqidar ka ne taka daban ka zo da ita saboda haka kenan idan mutum ya zo da abu sai a duba magabata haka suka yi ko ba in ya saba na magabata to tabbata wannan ba addini bane duk abin da bai zama addini ba a zamanin mazala ta sulama da tabi'ai da tabi'u tabi'ina bayan da za a yanzu ya zama addini don mazala ta sulama ce khairu ummati abun nan karni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum wata riwaya khairu nasi karni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum siyayyen mutane su ne wanda suka rayu da ni da masu bin su da masu bin su sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina shikenan su ne salaf amma in ka kauce aqidan su ko kai da awan kana kan salafiya wallahi a baki ne amma hakika kai ba ɗan salafiya bane saboda haka kana kaucewa ta kaucewa jama'atan musulmi jama'ar musulmi kaucewa jama'ar musulmi shine shuzuli wannan kuma ba karamin hadari bane duk wanda kaga ya bata ya kaucewa wannan wannan akwai ƙarin bayani a kansa a gaba inda imamu tsahawi yake cewa wa nara jama'ata haqqan wa sawaban wal furqata zaigan wa azaba muna ganin haɗin kai a bi jama'ar musulmi wannan rahama ce kuma gaskiya ne rabuwa ka bi wani ra'ayi na shirme wanda ba na musulmi ba wannan azaba ne kuma kaucewa ne daga hanya madaidaiciya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ya rubuta takarda bisa babin shawara ne ba tambaya ba ne yake ce malam ga shawara ta kamar haka ana kawo tambayoyi da yawa sai da malam ba ka samun lokacin amsa su duka to shi ne yake ba da shawari malam eh, ni shawara ta da ko malam zai ɗan rage mintunan karatun kaɗan sai a ƙara tsawon mintunan amsa tambayoyi بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ni na ganin abin da ya shafi irin wannan sai dai a yi haƙuri kawai domin in mun ce za mu bi shawarwarin mutane kowa da irin shawararsa akwai wanda ya taɓa ce min an ba da ƙofofin tambayoyin ya yi yawa ana karanta tambayoyi ya yi yawa wannan kuma yana ganin a faɗaɗa ƙofofin tambayoyin to dama haka al'amarin yake idan kana yin abu to shi akwai wai na zaune gwanin kokuwa wani shi ko yana cewa da tsarin ka za ka yi da yaji wannan yana cewa da ya fi to idan ka ce za ka bi ra'ayin jama'a to abun bai zai tafi yadda ake bukata ba to shi yasa da yawa wasu suna kawo min abin nan shawarwari za su gaba na ɗabbaƙawa saboda in nace zan bi shawarwari ban san wace shawara zan ɗauka ba amma shi ilimi dama ya gaji hakuri ne kawai saboda haka idan ka ce za ka zo kai karatu dole sai ka hakura domin akwai wahala saboda haka yadda abun yake in a haka za ka yi hakuri kai ta ainihin binsa tambayoyin nan suna yin yawa ko da duka darasi mun bayar na a yi tambaya ne tambayoyi ba za su kare ba har mu tashi don wannan mun jarraba ba sau ɗaya ba ba sau biyu yana daga in ka je wajen mala idris zai baka kafe ba ɗaya ba biyu ba wanda aka yi na tambayoyi zalla ko kuma har muka tashi din kuma ba ainihin gama tambayoyin ba saboda haka sai a yi haƙuri kawai wanda aka samu aka amsa shi kenan dan za mu biye wa tambayoyin kuma to akwai abubuwa da yawa wanda kai tunaninka bai zai je kansa ba to yaushe za mu iso shi don tambaya tunaninka ya je kan abu to akwai abin da kuma tunaninka ba zai je kansa ba kuma ana bukata a karantar da kai saboda haka sai ayi yi haƙuri abin da aka samu a haƙura da shi amma duk tambayoyin da ba a daɗe da karanta su ba to a daina karanta su tambayoyin da aka daɗe ba a karanta ba ko kuma ba a taba karanta ta ba to ita ne za a ba muhimmanci na to tambaya na ko yake cewa malam idan na ga mutane suna aikata aikin bidiya zai iya kiran su yan bidiya sannan kuma kamar yan shi'a su ma zan iya bin su sallah saboda watakila su ma suna da tawili kan aƙidarsu su Ah, ba wai in ka ga mutum yana bidiya sai ka sa masa suna ka ce dan bidiya ba wannan shine ina jin an fahimta bayanin da nayi tsazo ba duk wanda ya aiki na sabon Allah zaka ce masa fasiki ba a'a ai akwai ka'ida idan mutum ya mai da aikin sabon Allah al'ada to shine za a sa masa suna fasiki kullum yana yi sannan kuma akwai gurgudun aikin wani sabon Allah dama da an aikata shi ma sunansa fasikanci misali kamar zina ko shan giya da makamancinsu akwai wanda bai kai ba ka ce masa fasiki ko wani abu amma umuman za ka iya cewa wanda ya abu kaza fasiki ne ko abu kaza fasikanci ne amma ka sa wani ka raɗa masa wannan sunan ba wai da zaran ka gaya bane zai iya ma shi bai san sabon Allah bane ya za ka ce masa fasiki yana yin bidiyar bai san ma bidiya ne. ya za ka ce masa dan bidiya kila da za ka ce masa wannan abu bijiya ne tunin da zai bari to kaga ba za ka ga don mutum yi abu ba za ka sa masa suna ba shi yasa ko aikin kafirci kaga mutum ya yi ko na shirka ba za ka ce wannan kafuri ne ko wannan mushriki ne saboda ya aikin kafirci ko na shirka ba akwai wani ya zama bai san cewa abun kafirci ne ko shirka ba akwai wani ya zama da lura ne ta sa yayi bayan da iya akwai yiwuwan yana da tarihi da sauransu saboda haka akwai mafita da shari'a ta bar sai dai shi kansa aikin yanda shari'a ta siffanta shi fasikanci ko bidiya wannan zaka faɗe shi a haka amma wane fasiki wane dan bidiya wane kafuri wannan shi ne wanda ba mai iya wannan hukuncin sai malami na'am dan eh, shi'a ina ji an taɓa min wannan tambaya shi'a kala kala ne babu shakka akwai shi'an da wayanda malamai suka musu hukunci ba musulmi bane kaman gulatu shi'a al-ghuradiyya wanda ba su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ga sayyidina Ali shine annabi akwai wanda ma suka ce sayyidina Ali Allah ne wanda ya tabbata ya kona su sun ce shi Allah ne ce to sun ridde bunka musu wuta ya kona su da wuta to kaga irin wayannan babu shakka ba musulmi bane sannan akwai ainihin Isma'iliya da abin nan qarani da wanda duk malamai sun yi ijma'i akan cewa ba musulmi bane kuma kaga ba za ka bi su ba amma wasu shi'a kamar irin su isna a shari'a su imaniya. wanda su ne ainihin ba za ka yi musu hukunci kai tsaye ka ce kafurai ba ne amma wajen bin su sallah ni ban ga malamin da ya ce in ka bi su sallah sallan ka ta ɓaci ba amma na ga malamai da yawa da suka ce ba za su bi su sallah ba wanda suka ce ba za su bi shi'a umuman sallah ba to wannan ni shi na ɗauka in na tabbatar mutum ɗan shi'a ne ba zan bi shi sallah ba amma ba da wata hujjan kuma da zan ce a ah, kai in ka bi shi sallan ka ta ɓaci ko kuma a duk wanda ya bi shi sallah sallar ta ta ɓaci amma dai hukunci da abu yusuf ya yi shi ce la usalli khalfa rafidin ba zan yi sallah bayan bayan ɗan shi'a ba to ni ma ina goyon bayansa ni ma ba zan yi sallah bayan ɗan shi'a ba wannan sai kuma ya rage naka amma hukuncin sallan ta yi ko ba ta yi ba wannan wallahu alam bani da ainihin magabaci akan shi'a umuman sai dai wasu daga ciki wanda aka tabbatar da abin da suke yi babu shakka ridda ne wannan ba za ka ainihin bi su sallah ba kuma in ka bi su sallah ba ka da sallah mutumin da bai sallar la'asar ba har zuwa kamar karfe biyar na yamma zai yi nafila kafin ya sallar la'asar ne eh, bai kamata ya nafila ba domin a din ta riga ta yi kasa da yawa la'asar ɗinsa bai yi ta da wuri ba saboda haka ya yi sallar la'asar ɗinsa kawai ba tare da ainihin nafila ba domin tsoron kada ta zama ramko amma dai sai nan cikin muktari zai yi ta ta'adai ba qaza'i bane ba ramuwa bane amma kar ya shagala da ainihin nafila tun da lokaci ya kure masa da yi farilla ba ya gabatar da farillan akan nafilan yace malam yi fa limamin unguwanmu fa daga bakara har nashi ba ayan da zai karanta da ya karanta ta zai bai kuskure ba to shi wannan ya matsayin bin sallarsa da muke yi za mu ci gaba da bin shi ko za mu dina in dai mutum yana kurakurai a fatiha bai kamata ya zama liman ba amma fatiha tana zuwa daidai ya iya kulhu wallahu ko kuma falaki da nasi ko inna a kaina kalkautar wannan zai iya limanci ba wani iskali matukan ya san sallah din amma in yana barna kamar yadda aka faɗa daga bakara har nasi ko da ganante daga bakara har nasi fa ba faɗi fatiha ba kenan amma gile yana nufin har da fatiyar don fatiyar tana kafin bakara ne in dai bai iya fatiya ba fatiya rukuni ne a ainihin sallah shar'i ne wajibi ne ba za a bi shi sallah ba sai ya je ya gyara fatiyansa alabashi ya zo ya ci gaba da yin limanci idan na fahimci wannan zahiri yana sihiri yana abubuwa na bokanci ko kuma shi boka ne ya halatta yin bihi sallah ko da halatta ba ya halatta a bi boka sallah domin mai boka boka yana daga cikin tagutu wanda ubangiji ta yake cewa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ibudu llaha wajtanibu taghut ku bauta Allah shi kaɗai ku nisanci taghutu yana daga cikin ma'anan taghutu boka saboda haka boka mai yin aikin bokanci wannan shirka ne yake yi ba abin kuma mai yin shirka sallah saboda haka ba za ka bi boka sallah ba na'am yace malai taimake ni da bayanin wannan aya wa in min alil kitabi illa la yu'minun nabi qabla mawti yawmal qiyamati yakuna lahum shahida wa min alil kitabi wannan akwai sabani a fassaran aya wasu suna cewa wa in min alil kitabi babu wani daga cikin alil kitabi illa la yu'minun nabi sai sun yi imani da annabi mu annabi Isa alaihi salam qabla mawtihi kafin mutuwan annabi Isa ma'ana lokacin da zai sauko lokacin da zai sauko daga sama don yanzu Allah ya ɗaga shi zuwa ga sama ba ya rasu ba ne? to idan ya dawo lokacin da zai dawo karshen zamani kamar yadda ya tabbata a hadisin manzo Allah ta sunama yushiku an yanzila alaikum ibnu maryam hakaman adala ibnu maryam ya kusa ya sauko shine annabi Isa alayhi salam yana mai hukunci mai adalci shi ne ma'ana zai dawo a ƙarshe kafin duniya ta tashi alamun ya tashi alƙiyama to in ya dawo din ahlul kitabi za su yi imani da manzancinsa gaba ɗaya wasu ka ce haka ake nufi wasu suka ce a wannan hidin yana koma wa shi ahlul kitabi wa in min ahlul kitabi babu wani daga cikin ahlul kitabi bai huje ko ba nasarin illa la yu'minan nabi fa sai ya imani da annabi Musa annabi Isa qabla mauti kafin shi mutuwan shi wannan mutumin amma zai zama kuma imani da bai zai amfane shi ba kenan domin haka zo gargara ko yi imani imani baya baya ba ma'ana shi mutumin kan ya mutu zai yi imani da wa annabi isan ba wai kafin annabi isan ya rasu ba na'am wannan tambaya ne mallan zan yi kiran sunan Allah kamar bismillah a ban daki lokacin da zan ta kwabe kayana eh, bai kamata ba ana bismillah kafin a shiga ban daki bismillah sai ka shiga abin nan ah, ne sauran abin nan bismillah lamma ne a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith to wannan kafin ka shiga ban ɗakin ne ake yi in ka shiga ba ambaton Allah a ban ɗaki mai tambaya na gaba yake cewa malam ya halatta in yi wasanni irin na motsa jiki don koda ta kwana wannan ya kamata ne yayi ba wai ya halatta ba ya halatta kuma ya kamata ka dinga motsa jikinka saboda abubuwa guda biyu abu na farko don ka samu lafiyan jikinka duk mai motsa jiki za ka samu irin su shawara su wani basur da wayewa duk zaka ga bai da wannan damuwan saboda haka motsa jiki yana kawo lafiya sannan motsa jiki yana karfafa gabbai shine fa'ida ta biyu din wa alharakatu tuqawwi al zaka ji gabbanka suna da karfi shi sa duk mai motsa jikinsa karfinsa ba ɗaya yake da wanda ba motsa jiki ba to sannan kuma ubangiji ta dace wa aiddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayr ku tana da kafurai abin da abin da yake da iko na karfi da tsaurarun dawakai to da ka zama mai karfi yadda in kafuru ya taba ka za ka iya buge shi idan ta ɓaci yace malam ni ne da nake da arziki wanda kowane shekara ina fidda zakka amma sai na samu ittilaya cikin dukiyata ya kai yanzu ne ba da halin da zan cire zakka bal ma har bashushukan da ake bina to shine yake tambaya malam shin zan iya cin zakka a yanzu amma a halin da ake ciki yanzu ina da gidana wanda akalla zai kai miliyan biyu ko uku sannan bayan haka kuma ina roƙon malam da 'yan uwa musulmi a taimake ni da addu'a wannan halin da na shiga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mini Allah ya taimake ka kuma ya yi maka wannan halin da ka shiga da bakin cikin da ka shiga ubangiji subhanahu wataala ya sauƙaƙe maka hanyoyin rayuwa amma zakka ba ta wajaba a ka ba mutum da zai sai da kadaran sai fi da zakka ba wannan gidan baya waje ba ka fidda zakansa sai dai in ka sai da shi ya zama tsabar kuɗi kuma kuɗin ma sun shekara sannan ka cire masa zakka amma a lokacin da ka sayar din ma ko akwai miliyan biyar din bai zama wajibi ka cire musu ba sai sun shekara a hannunka saboda haka in kana da kadarori na gida da na gonakai da na motoci duk bai zama wajibi kai kiman su ka cire musu zakka ba kuɗi tsaba da kake jujjuyawa so ake cirewa zakka ko amfanin gona ko kuma dabbobi za a iya ba shi zaka ya ci ai bai da kuɗi eh, bai da kuɗi garin miskini ne in dai bai da abincin shekara sunansa fakiri ya riga ya karye ko yana da gidan da ya sai da shi zai kai miliyan biyar za a ba shi zakka na wannan yana neman ƙari bayani ne yana neman ƙari bayani bisa ga ibadar da mutane suke yanzu da ruwan famfo domin a halin yanzu ruwan famfo galibi sai an sa masa alu to ya matsayin ibadan da mutane suke da shi sai ka ɗanɗana ruwan famfon idan ɗanɗanonsa ya canja daga ruwa to kar ka yi amfani da shi in ɗanɗanonsa bai canja ba to ka yi amfani da shi don ruwa yakan yakan samu matsala ba za a ibada da shi ba in abubuwa guda uku suka canja launihu au ta'amuhu au rihuhu ɗanɗanonsa ko kuma launinsa ko kuma ƙanshinsa da aka gashi nan je kana gani yana nan a siffan ruwa tabbas ruwa ne amma in ya zo kore misali an sa masa wani kemikal ya zama kore ba siffan ruwa ba kaga launinsa ya canja kenan ya tashi daga ruwa ba za ka yi amfani da shi ba idan ka ɗanɗana shi ka ji ɗanɗanon alimun to ba za ka taya a ruwan famfo ba ne ba za ka yi alwala da shi ba sannan mene don in ka ji ƙanshinsa ya tashi daga ƙanshin ruwa ya ba da ƙanshin wani abu daban to shi ma ba za ka yi amfani da shi ba amma in duk kalali ba ka rasa wannan ka kalle shi ruwa ne kar ka ce a da yana gurɓace yanzu ya zama gare gare wannan ba canjawa ba ne ai gare gare din haka dama asalin siffar ruwa yake wani abu ne ya gurɓata sai aka cire abin da ya gurɓata shi wannan ba canjawa ba ne yana nan dai a siffar sa na ruwa ka dandana ba ba bambanci a dandanonsa ka sun suna ba ni bambanci a irin ƙanshin ruwa kawai ka je ka yi alwala da shi amma in ɗaya daga cikin siffofin nan guda uku ya canja na ruwan to karka alwala da shi ka je ka nemo ruwan alwala ta ce mala ya matsayin bin irin waɗannan sallah masu alƙidan cewa za su suna ganin Allah ko kuma ba za ka iya samun tsira ranar kyama ba sai ka bi tanin wani shehi to wannan gaskiya abin nan tabbatar da wannan cewa ana ganin Allah ba daga cikin abubuwan da za a ce wai ko shirka ne ko wani abu wanda zai hana abi mutum sallah zai iya wasu ne suka ruɗa shi suka kawo masa wasu shubuhohi sai yadda cewa ana ganin Allah ana ganin Allah saboda haka wannan yana buƙatan a fahimtar da shi in kuma shi din ne zai dinga ƙarya cewa yana ganin Allah har yana iya baka wani abu da za a ga Allah to gaskiya nan bai kamata ka bi shi ba domin ya wuce gona da iri aqida annabi Musa alayhi salam bai iya ganin Allah ba Allah bai iya ganin Allah ba ya ce lan tarani la al absar sai kuma ka zo ka ce kana ganin Allah ko ga Allah a cikin riganka da makamanci irin wannan wani duka aƙida ne wanda za su iya fidda mutum daga musulunci bai kamata a bi shi sallah ba amma in zaton kake yana cikin wa'annan ƙungiyar ko yana cikin wa'annan jama'a sai kake masa zaton cewa shi ma yana da wannan aƙidan to wannan ba